To jama'a assalamu alaikum ni dai sunana Usaina. Yau zan faɗakar da ku akan wani bidiyo na wanda zan fara yi a game da lesbian. Kuma san me lesbian kuwa? Lesbian shine mace na neman mace, ko ba haka ba? Ya za a ku gane mata masu yin lesbian? Alamomin su shine ko zan ba ku bayani akan kaɗan daga ciki. Shine za ka ga mace kana zaune da mace, za ga mace na ɗan kashe maka ido haka. ko kuma kana ganin mace dai tana ɗan shashafa ta haka tana maka da irin abubuwan da namiji ya kamata ya dinga maka su to ta nan zaka iya ka gane ɗan lesbian haka ko kuma zaka ga mace ta nace a kanka ta sa sai an nemi mata nambar wata saboda tana son ta za ga mace ta saka zobe a wannan babban ɗan yatsan nata ko a wannan ko kuma ta saka cena a ƙafa ko kuma ta huda harshe kun gane ko ko kuma ka ga mace tana so ta auri mace har aure fa suke yi fa ka gane jama'a ko kun san yanzu rayuwarmu tana cikin hatsarin rayuwar 'yan mata za ga budurwa bazawara kai har matan aure fa idan ma ku ga mace sun cika shakuwa da mace to wallahi ku bincike su akwai wani abu a ƙasa to don haka ta yadda za mu gane mata 'yan lesbian kenan mata 'yan uwana ko kun san lesbian yana da illoli da dama wallahi gwara ki je ki kwanta na namiji guda ɗari da ki zo ki lesbian amma bar in bar ku daga nan lokaci yana ɗan hararana ma haɗa a kashi na gaba.